majalisar da suka koma jam'iyyar apc mai adawa sun fito ne daga jihohin gwamnonin nan biyar ne da suka fita daga pdp a kwanakin bayan nan wannan canja sheka ya baiwa jam'iyyar apc ɗin rinjaye a majalisar wakilai inda a yanzu suke da mutum 172 saɓanin mutum 171 da jam'iyyar pdp mai mulkin ƙasar ke da shi mustapha dawaki ɗan majalisar wakilai ne wanda aka zaɓa a tutar pdp daga jihar kano ya bayyana mana hujjarsa na komawa jam'iyyar adawa ta apc rashin wato kula da 'yan jam'iyya da kuma rashin gaskiya da ita jam'iyyar pdp take yi da rashin rike amana da kuma nuna wato jiji da kai to za ka ga cewa ita siyasa ba abu ne wanda ake tilasta mata abu ne wanda yake kara da dama ka zaɓi irin siyasa da kake so so za ka ga ya dace mu mu bar jami'ar pdp mu tafi jami'ar apc saboda muna ganin jami'ar apc za ta yi mana adalci kuma za ta kula da mutanen najeriya da kuma najeriya gaba daya amma abin da pdp take zai iya tarwatsa har najeriya ma gaba daya shi ma ado doguwa dan pdp ne a da ga dalilan da ya ce sun sa shi komawa jam'iyyar apc daga yau dinan ni da mutane na karamar hukumar doguwa da tunwada mu 'yan jam'iyyar apc ne saboda gyare-gyaren da muka nema a gwamnatin jam'iyyar pdp sun kasa yi har yanzu mulki ake na kama karya da rashin tsare haddi na demokradiyya kuma ba za mu ci gaba da haka ba da ɗanɗan ɗan jam'iyyar apc hamis mai lantarki daga jihar gombe ya ce yana murna da karban sababbin shiga zuwa apc ɗin. duk wani mai son gaskiya a ƙasar nan dole ba zai goyi bayan wannan gwamnati ba saboda tun da ta fara har zuwa yanzu mun ga irin halin da ƙasar nan ta shiga to muna kyauta zaton tun da sun fara gane gaskiya sun fara darewa wa irin mulkin da ake yi na eh, wadda bai musu ba duk abin da suka faɗi suka tsaya a kai su wadda suka daren haka ne shugabanci daga jam'iyyarsu daga kuma ƙasan duka komai yana tafiya a karkace to saboda haka suna so a yi gyara kuma gyaran nan mu a jam'iyyar mu mun fito da tsari irin na gyara wadda muna kyauta da zaton talaka zai bude idonsa ya farin ciki kuma ya gode wa Allah saboda canji cikin 'yan majalisa 37 din goma sha ɗaya sun fito ne daga jihar Kano idan an hada su da goma sha ukun da ke adawa a da kenan dukkan mazaɓun jihar Kano 24 sun koma jam'iyyar APC goma goma daga cikin goma sha ɗaya na jihar Sokoto banda kakakin majalisa dukkansu 'yan APC ne a yanzu. Takwas daga cikin 'yan majalisar wakilai goma sha uku daga jihar Rivers 'yan APC ne a yanzu. Sannan dukkan shida daga jihar Kwara sun koma APC. Biyar daga cikin goma sha biyu da ke daga jihar Bauchi suna apc a yanzu sannan daga jihar katsina da da ake da goma sha biyar a jam'iyyar pdp yanzu goma sha uku 'yan jam'iyyar apc ne daga asalin jihar katsina kundin tsarin mulki kashi 68 karamin kashi na ɗaya yana bayanin cewa duk jam'iyyar da ake rikici a cikinta 'ya'yanta na iya canza sheka wannan ita ce hujjar da 'yan majalisu suka ce sun yi amfani da ita wajen canza shekar madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya